ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد uwa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan masallaci na ihya sunna a dallatorod tudun wada a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun rayuwar hadal habib muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a cikin wani littafin na nuru yaqin fi sirtu sayyidil mursalin a yau asabar muna ɗaya ga watan a yau lahadi muna ɗaya ga watan rabi'u thani hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh jumada thani hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da wanda ya daidai da 25 ga watan 12 shekara ta 2022 a yau wannan shine majalisinmu na hudu za mu tashi a daidai gabar zawaju abdullahi bi aminati wa hamliha wato auren da aka yi tsakanin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abdullahi bin Muttalib da kuma aminata binti wahab da kuma yadda aka samu cikin fiyayin halitta farin jikada na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala yace kana abdullahi bin abdul muttalib min ahabbi waladi abihi ilayhi abdullahi dan abdul muttalibi wato mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ne mafi soyuwar 'ya'ya a wurin mahaifinsa ɗan gaban goshi fazau wajahu aminat minti wahabin bin abdulmanaf bin zuhura bin kilab sai shi abdulmuttalif ya aura ma wato abdullahi amina yan wahab domin su kasance sun yi zamantakewa ta aure cewa abdullahi shine mafi soyayya 'ya'ya ɗan gaban goshi wurin mahaifinsa yana nuna cewa shi kan shi mahaifin manzo Allah sallallahu zaɓaɓɓe ne a cikin me a cikin danginsa shi ya sanya ma ake mai laƙabi da azzabihu almi azzabihu ya zo a wasu ruwayoyi annabi sallallahu alaihi ya ce ana ibn zabihaini ni ɗa ne na azzabihaini ne annabi isma'il da salatu wasallam da kuma waye abdullahi waye baban abdullahi ya suna abdulmutallib shaibatul hamd to shi abdulmutallib lokacin da allah fara ba shi 'ya'ya shi shebatul hamd sai wa allah nazari alwashi ya bakance cewa lalle zai yanka ɗaya daga cikin 'ya'yansa to kuma sai allah ya zuba mai su 'ya'ya maza su kai guda goma shi kenan kawai sai ya ga cewa fa abin da ya dace wannan alwashi da ya yi wannan bakance ya ya cika shi to sai ya zaɓi abdullahi cewa shine wanda zai yanka sai ya fahimci cewa idan aka ga ya fita da abdullahi zai yanka shi ba za a yadda ba dangi da iyaye za su yi za su hana shi to haka dai ya yi ta maza ya jajirce ya fita da shi kuma ya gama abdullahi zai yanka shi ce mai if'al to umar to ana jin labari sai kawai aka kai canka aka dakatar da shi to shi ne sai ya nemi to to tun da an dakatar da shi kuma ya alƙawari tsakanin shi da Allah me mafita sai aka ba shawara cewa ka yanka raƙuma a madadin abdullahi To kumman guda nawa zai yanka nan gizo yake saƙa sai aka ce to ƙuri'a za ka yi ka ɗauko takarda ka rubuta nan gaba abdullahi nan raƙuma goma sai ka jefa in raƙuma goma suka bayyana to su ne fansar abdullahi kuma sai ya gamsu ya haka sai ɗauko takarda rubuta abdullahi ya rubuta raƙuma goma nan sai ya jefa sai abdullahi ya hito <laughs> sai aka ce ka ƙara sai ya ƙara raƙuma ishirin abdullahi sai ya jefa sai raƙuma suka fito sai ya ƙara goma talatin abdullahi sai abdullahi ya fito haka aka ce mai haka za ka ci gaba da yi sai Allah ya fanshe shi to haka ya sai karo na goma raƙuma sun kai nawa ɗari an sa raƙuma ɗari abdullahi sai raƙuma suka bayyana <laughs> yanka ɗa matsala yanka mi raƙuma ɗari kar ku manta fa a lokacin larabawa mafi tsada dukiya ita ce mi ita ce raƙuma ɗaya ɗaya ɗaya har guda ɗari haka kuma ya yi yasa aka kamo raƙuma guda ɗari da aka yanka su a madadin fansa ga waye ga abdullahi kuma bayan an yanka su ba cewa wai a ɗauki nama a kai danginsa ba a'a duk wanda yake bukata mutum ko dabba ya ɗauka shi kawai ya ba su baya to shi sa ki mami azzabihu saboda an fanshe shi da mi raƙuma kafin wannan abin ya faru da shi abdullahi al'adar larabawa idan mutum ya kisan kai raƙuma goma ake badawa to amma daga wannan ƙadiyar shi kenan sai laraba suka mai da diyar kashin mutum mai raƙumi nawa ɗari kun bayan musulunci ya zo sai ya tabbatar cewa raƙumi ɗari shine mi shine diya saboda haka sai auren mai da wace aminatu binti bintu wahab wannan darasin da yake nuna mana shine cewa ashe mahaifi shi ke zaɓen maɗan shi mi mata ba abubuwan da ake yaɗawa na wayewa da turawa da 'yan human right ba mm, wannan shi yasa za ga auren da yana yin albarka eh, babanka zai kira ko kanin babanka ya ce wance ya gidan wani ka gane ta ce e to ita aka ce ka je ka nema aure sai ka ce allah ya sa albarka ita kuma sai gaya mata cewa wane da wane za a haɗa ki sai ce sam'an wa ɗa'atan sai ka ga an yi aure an shekara talatin ko yaji ba a yi ba mm, amma yanzu da yake zaɓi son ka ake yi eh, kan titi za ka ganta ko ku haɗu ta whatsapp a yi ta abubuwa a yi ta soyayya da an shiga gida wata ɗaya <laughs> ya yawa an fara taratsi fara ta da jijiyar waya mm, saboda mi duk an gama barkatar da baɗalar da komai a waje to saboda ka har yanzu yaron kirki mahaifinsa ne zai mai ishara je gidan wani ko wani ko nemi wance ko wance kuma akwai albarka a cikin wannan abu ba wayewa ba ce ka ce wai kai zaɓi son ka za ka yi ka yi bayani daga baya <laughs> na'am mala ya ce wasinnuhu thamani ashara sana a lokacin abdullahi yana ɗan shekara goma sha takwas wa hiya mai izin min afdalin nisa'i quraishin nasaban wa mawdi'a ita kuma amina lokacin tana daga cikin mafifita mafi ɗaukaka a cikin wato matan ƙuraishawa ta hanyar dangantaka ta da kuma matsayin da take da shi yanzu abdullahi zaɓaɓɓe ko amina zaɓaɓɓiya sun haifi waye zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam to shi ya sanya dalilan da suka gabata na istifa zaɓin manzo Allah sallallahu dama suna ce ta Allah Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas to shi ya manzo Allah ya faɗa wancan jisi na musulmi cewa Allah ya zaɓi kinana cikin wala da Ismail a cikin wala Ismail kuma ya zaɓi waye Qurayshawa a cikin Qurayshawa ya zaɓi Banu Hashim a cikin Banu Hashim ya zaɓe shi shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda mi abubuwa guda biyu na farko shine itadatul arab Allah tasma illa min zawil ansabil aliya larabawa sun ɗabi'antu al'adarsu su shine duk wanda ba dan gidan wani ba ba dan gidan babban gida ba to ba su saurare shi to shi sai Allah ta da mi annabi cikin mi babban gida shi sa musulmi ya ce mi huwa fina zu nasabin to kuma wannan ita ce sunna ta Allah kuma sunna ta rayuwa khiyarkum fil jahiliya khiyarkum fil islam iza fuqihu shi yasa shugabanci na sarauta ya fi dattako ya fi mutunci ya fi kyautata maka shugabanci na siyasa domin shugabanci na sarauta mutum ne za a ɗauko ƙila baban shi ya yi sarki kakan shi ya yi sarki ko kokanin baban shi ko wan baban shi ko kaza suka yana ganin daraja da kima da mutunci na gidansu baya son aibanta gidan nan ko abin da zai kawo ma gidan nan kashin kaji ko kuma isa mai wani bakin fenti amma a siyasa fa sai a ɗauko ɗan tasha eh, wanda kowa ya san barkataccen mutum ne a ce shi za a zaɓa ya za a yi zukata su girma shi su natsu da shi kuma su mutunta shi shi yasa kullum shugabanci na sarauta a ɗabi'an mutane ma ya fi kima da daraja da kuma sanin mutuncin adam fiye da irin wannan siyasa ta demokuraɗiyya walamma da khala alaiha hamalat bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an yi auren sun tare sai allah ya ba da juna biyu na manzon allah sallallahu alaihi walam yalbas abuhu an tuwafi ba da alhamli bi shaharain allah da ikonsa mahaifinsa tun yana ciki da wata biyu sai ya koma zuwa ga Allah wa rufina bil madinati inda akhwalihi bani adi bin najjar aka rufe shi a wurin yan uwansa na wurin mahaifiya kawunnensa su ne bani adi bin najjar a garin madina fa innahu kana qad zahaba bitijarati ila sham fa adrakahu maniyatuhu bil madina wa huwa raji'un domin abin da ya faru shine ya kama hanya ne ya tafi madina ya tafi sham zuwa wurin kasuwanci to ya je ya dawo daga sham yana kan hanyar dawowa ya iso madina sai rashin lafiya ajali ta same shi sai ya rasu a madina waɗansu malamai suka ce an turo shi an tura shi ne wata muhimma wani asamin a madina na abin da ya shafi da bino to ya ji yana yin wannan ne sai kuma lokaci ya yi sai ya ɓarsu a madina tun daga wannan gaban mun fahimci a sallallahu ya fara zama mai maraya ولما تمت hamla aminatu آمنة ودعت ولدها فاستبشر العالم بهذا mauludul kare. a lokacin da wato cikin amina ya kai lokacin haihuwa sai ta haifi abin tafa shine manzon allah sallallahu alaihi wasallam haihuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai zama wato bushara ga duniya sai duniya ta shiga cikin murna da farin ciki aka ga waɗansu alamomi da wani juyayi wanda ba a saba gani ba abin da ya faru shine ibn sa'ad ya fitar a cikin at-tabaqat wanda imam hakim ya fitar a cikin mustadrak cewa annabi sallallahu ya ce ana da'watu abi ibrahim wa ana bushira isa annabi sallallahu ya ce ni addu'a ce ta mahaifina annabi ibrahim alaihi salatu wassalam mai annabi ibrahim ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan min tulu alai ayatika to wani ce addu'ar annabi ibrahim cewa allah ya tayar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa bushira isa kuma bushiran bi rasulin ya ati min ba'd ismuhu ahmad annabi isa kuma ya bushara cewa manzo zai zo sunansa ahmad wa ru'uya ummi sannan kuma ni mafalki ne na mahaifiyata mahaifiyata ta yi mafalki cewa ra'ad hina wada'at annahu kharaja minha nurun ada alaha qusuru sham ko ada alahu qusuru sham mahaifiyata ta yi mafalkin cewa ta samu juna biyu ta haihu tana haihuwa sai haske ya fita daga ƙasanta sai duk ya ɗaiɗaye duniya baki ɗaya kai hasham ma'ana kamar ka ce yanzu misali ya kai amerika da ingila domin farisa da rum lokacin su ne mi su ne wato superpower na duniya to shine ce ita ce ru'uya ummi mahaifiyata ce ta yi maholki imam hakim ya ce wannan hadisin ya inganta ibn hibban ba ya shi ne zai ce hadisi ne da ya inganta shu'aibul arnawut ma ya kawo shi ya ce isnadinsa sahihun ne la ghairihi akwai abuwa da yawa da ake faɗa wanda suke nuna cewa duniya ta shiga cikin wani yanayi kyakkyawa lokacin da aka fi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malai ce allazi basa fi arja'ihi ruhul adab wa tamamul makarimil akhlaq shine manzon da Allah madaukin sarki ya sanya wato ta hanyar aiko shi ya rayar da ɗabi'u na ladubba kyawawa da kuma ɗabi'u maɗaukaka masu kyau to an ce an haife sa mata leader wafi ayi makanin wafi ayi sanatin wafi ayi shaharin wafi ayi yaumin shi ne mala ya ce waƙad haƙaƙal almarhum mahmud basha alfalaki أن ذلك كان صبيحة isnaini الاثنين تاسع ربيع أول الموافق ليوم العاشر من أبر من الميلاد وهو يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل ya ce babban malamin nan na falaki da ake ce ma wato mahmud basha ya tabbatar da cewa ta hanyar lissafin falaki cewa an haifi manzo Allah ne ranar litinin tara ga watan rabiu awwal wanda ya daidai da ranar 20 ga watan april shekara ta 571 wanda wannan ya yi daidai da shekara ta farko a lokacin da hadis ta farko wannan abin da malam ya kawo ba shi ne ya shahara ba ko wace rana aka haifar manzala a shaharar magana 12 ga watan rabiu awwal haifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da abubuwa guda biyar da na ambata shine wurin da aka haife shi ma'ana garin da aka haife shi shekarar da aka haife shi watan da shi tarihi kwanan watan da aka haife shi dukkanin wannan abubuwan guda biyu ne kawai muttafaqun alaiha ko kuma ka iya cewa uku ita ce gari duk malamai sun ittifaqi amma ka kafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk malamai sun ittifaki cewa ranar litinin aka haife shi saboda hadisin muslim ko an tambaye shi me yasa kin azumin ranar litinin yace mi ya kai mallazi wulittu fi to amma shekarar da aka haife shi amul fil akwai sabani wasu malaman tarihi suna ganin kafin ma amul fil aka haife shi wasu suna ganin bayan amul fil aka haife shi amma magana mafi yawan malaman tarihi kuma ita ce rajiha ita ce cewa amul fili aka haife shi wani wata aka haife shi magana mafi karfi shine watan rabiu awwal an ka haife shi amma da gizo yake saka shine nawa ga watan rabiu awwal aka haife shi wasu malamai sun zaɓi wannan ranar mai ranar tara ga wata kuma wannan ita ce fatawa ko kuma shine kauli na imam malik imam darul hijira cewa tara ga wata aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun ce biyu ga wata aka haife shi na rabiu awwal wasu malamai suka ce a'a takwas ga wata ne haka dai maganganu wajen guda goma abinda da ya kamata mu san na farko shine babu nassi karara na ayi qur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da cewa kaza ga watan rabiu awal aka haife shi babu shi mm, amma ruwaya mafi shahara kuma da mafi yawan malaman tarihi sun tafi a kanta ita ce cewa sha biyu ga watan rabiu awal aka haife manzon allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan masu ranja yadda takwas ga wata suna la'akari da lissafi ne na falaki ko kuma wani abu amma malaman sira da suka shahara wannan shine kaulin su sha biyu ga watan rabiu awwal aka fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashai'u bi shay'i yuzkar malamai suka ce wani abu ke sa a yi magana wani abu kuma sha biyu ga watan rabiu awwal manzon Allah ya me ya rasu salawatullahi wa salamuhu alaihi وكان ولرته في دار أبي طالب بشعب بني hashim an haife shi ne a wato gidan abu talib a yanki ko farfajiya ta wato bani hashim ko kuma yankinsu wa kanar kabilatu a shifa abdulrahman bin auf arbiki wato ingozoma da ta karbe haihoshi ita ce waye ita ce shafa a hausa ko mahaifin abdurrahman ibn auf ta sha albarka ko <laughs> Walan walamma walida ursilat ummuhu jaddihi tafshiruhu ana haihuwarsa sai mahaifinsa ta aika zuwa ga kakan shi shine waye abu talib wato shaiba yana raye lokacin na'am sai ta aika tana mai bushara cewa an haifi ɗa yanzu fa akbala masruran wa sammahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai gaggawa ya taho gida yana cike da murna da farin ciki sai sanya mai suna muhammad walam ya hadha al-ismu sha'i'an qablu inda arab sunan muhammad bai kasance suna sananne wanda ake sanya ma waɗansu ba a cikin larabawa walakin aradallahu allahu an yi haƙƙaƙa ma ƙaddarahu wa zakarahu fi kutubin latija'at hal'an biya a kattauratu wal injil sai dai allah maɗaukin sarki ya yi nufin ya tabbatar da abin da ya riga ya ƙaddara abin da littattafan suka gabace shi na taura da injila suka bayyana cewa za a aiko wani manzo a cikin me a cikin banu a cikin wato wani manzo mai suna ahmad ko muhammad fa alhama jaddahu an yi sammihi bai zalika infazan li sai allah ɗaukin sarki ya cusa wa kakansa tunani na ilhama ya sanya mai suna muhammad wa na hadanatuhu ummu aiman barakatul habashiyya amatu abihi abdullahi wa awwal man arda'athu suwaibatu amatu ammihi abi lahab sai ya kasance mace ta farko wadda ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ummu Ayman. wadda ake ce ma baraka wadda take da ƙasar habasha take wato baiwa ce ga mahaifinsa abdullahi ita ce cikin matan da suka yi mai suka shayar da shi amma mace ta farko ta fara shayar da shi ita ce waye suwai ba ita ce ma baiwa ce ta waye Aminsa, baffansa abu lahab yanzu manzan allah sallallahu alaihi wasallam yayansa sun yi aure an haife shi ko ga yanan yana jariri ana shayar da shi shine su mala ce arrida shayarwa tunda yanzu ya iso duniya kenan ko to shayarwa yanzu za ta fara وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المرادع limawalidihim في albawadi ya kasance yana cikin al'ada ta larabawa shine su nema wa 'ya'yansu jarirai da aka haifa matan da za su shayar da su a ƙauyuka me ya sanya liya kuna an jabalil walad domin wannan ya kasance ya fi wato amfani na jiki da na ƙwallowa ga shi yaron da aka shayar wa kanu ya domin sun kasance suna cewa innal almurabba fil ya kuna kalil zihin fatir azima yaron da aka shayar da shi a cikin birni to so da yawa za ka same shi yana da raunin mi kwallowa sannan yana da raunin mi jiki ba za ka same shi mai jajircewa ba saboda a cikin gari ba ayyuka da yawa yanzu a ƙauye yaro ɗan shekara bakwai abinda yake yi kawai dan shekara goma nan baya iya yin shi to suna da wannan itikadi da wannan al'ada faja'ar niswatun min bani sa'ad bin bakar yatlibna atfalan yardu'inahum ko inahu. sai gashi bayan an haifi manzo Allah sallallahu alaihi sai ga waɗansu mata sun zo daga cikin ƙabilar banu sa'ad suna neman 'ya'yan da za su shayar tun da ma al'ada ce su iyayen da aka yi haihuwa suna neman me mai shayarwa su ma matan suna neman me waɗanda za su shayar to sai ga waɗansu mata sun zo suna neman 'ya'yan da za su shayar tun da za su shayar me za a ba su lada sakamako فكان هذا الرديء المحمود من نصيب حليمة بنت أبي ذئب السعدية sai kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ɗaya daga cikin wato yaran da halimatu sa'adiyya binti zi'ib za shayar wasu mazaujuha abu kafsha sunan birinta shine abu kafsha abin da ya faru shine bayan wannan matan sun zo suna neman wanda za su shayar duk mata da aka kira aka ce mata ga wani jariri ce kai masha Allahu tabarakallahu to ya za a yi ce to farko dai ana so a gaya miki cewa maraya ne baban shi ya rasu to daga na sai mi <laughs> sai jikinta ya fara ya zai to haka aka yi ba ɗaya ba ba biyu ba duwar ta zo da an ce maraya ne sai ta ga cewa gaskiya ai ba za a ja kaya ba eh, <laughs> saboda ga al'ada mahaifi shi ke mi shi ke da karfin biya saboda shi ke nema to haka aka yi duk matan da suka zo ko kowace ta samu wanda za ta tafi da shi ga annabi sallallahu ba wanda ya karbe shi cikin ikon Allah ta kuma halimatu sa'adiyya ba ta samu wanda za ta karba ba a inda ta sauka da daddar sai ce mijinta abu kafsha ni fa ina ganin da muguwar rawa a rikin tashi tun da dai ba a samu irin wanda ake so ba to marayan nan mu da shi dai <laughs> sai ce gaskiya kin yi tunani mai kyau eh, ni ma na ga haka ya kamata shi kenan gari na wayewa sai tafi gidansu ta ce ai shi kenan babu komai me za a bata aka faɗi abu kankane ne sai ta karɓe shi to ko da ta suka baro dama da ita da matan gunda suka baro suna cikin yanayi na rashi da yunwa da talauci abinda suka ci ma ya gagara balanta abin dabbobinsu za su ci a lokacin tana shayar da wani yaro maman nata ma sai a hankali ita ma tago da take hawa sai a hankali abinda za su sha na nono tarihi ya nuna cewa sun daɗe duk dare yaron nan kuka yake saboda mai da yunwa yake kwana baya samun abin da zai sha mm. amma tana karɓar manzo Allah sallallahu ta zo da shi masauki kawai sai ta ga ya sha mama ya yi bacci wancan ya sha mama ya zuba ce <laughs> sai aka je wajen tatsar taguwa aka ga abunan dinta ɗinta ya cika aka yi ta iban mama sai ce to a shi dama alheri Allah yake wani himma da shi to haka ta yi ta ganin abubuwa na ban mamaki bayan ta koma garinsu sai kasance wurin da dabbar take tafiya ta yi kiyo in ta je sai samu abinci mai daɗi ta dawo a samu nono da yawa su kuma sauran ba haka ba to sai a ce kai ku rika zuwa wajen wurin ibin abi zaib ku rika zuwa inda dabba take zuwa ita ma ta je su je wuri daya su da ita da nono <laughs> su ta ma nono sai aka gane cewa mi albarkan manzon Allah ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa bahaushe ke cewa wani hani ga Allah baiwa ne malai ya ce wa huwa allazi kanat quraish tunsabu tansabu lahu rasulullahi sallallahu alaihi sallam hina ma yurinul istihza a bihi shi abu kafsha shine wanda shawa suke jingina manzo Allah sallallahu zuwa gare shi su ce ibn abi kafsha idan suna so su mai izgilanci fa yaquluna hadha ibn abi kafsha yukallamu minas sama sai kun ga ibn abi kafshawo shine zai ce an mai magana daga sama wai sako ya zo mai to sai su rika jingina shiga abu kafsha saboda mi izgilanci ودارت البركة على أهل ذلك البيت الذي أردعوه مدة وجوده haka dai albarka ta cigaba da wanzuwa. a cikin gidan da aka reni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana turba ala arba'i sanawat a lokacin dama mata idan su karbi shayarwa shekara hudu yaro yake da ya shekara hudu sai a mai da shi zuwa ga wato mahaifiyar shi gaba ta uku ita ce hadisatu shakkus sadar abin ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsaga kirjin shi da aka yi malaici wa hasala lahu wa huwa bainahum hadisatun muhimma wa hiya shaqqu sadarihi wani abu babba al'amarin tarihi ya faru da manzo Allah sallam yana cikin mutanen da aka kai shi shayarwa shine wato an tsaga kirjin shi wa akhraju hazzi shaytan minhu an kun fitar da rabon shaidan a cikin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ahdatha zalika inda halimatu khawfan faraddathu ila ummihi wa haddathatha qa'ilatan wannan abin ya faru a lokacin yana wurin halimatu sa'adiyya sai ta ji tsoro ta firgita hankalinta ya tashi sai ta mai da shi zuwa ga mahaifiyarsa ƙa'ilatin tana mace ma'ana labarin da ta bayar shine ta ce bayyana ma huwa wa ikhwatihi fi bahamin kasancewa shi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da 'yan uwansa ma'ana da yara da suke fita suna yawo sun fita suna cikin garge na dabbobi da na khalfa buyutina bayan gidaje iz ata ahuhu ya adu sai ga ɗaya daga cikin yaran ya sheko da gudu shine ya adu bi ma'ana yas'a ya sheko da gudu faƙalali wale abihi sai sami ni a gida ce mama ce eh, baba ce ce za ka akhi alƙurash kada a kazahu rajulani alaihima ya bumbiyat dan uwan nan namu ba shi wanda aka zo da shi daga makka waɗansu mutane biyu sun zo suna da fararen kaya sun kama shi fa'ar ja'ahu sai suka kwantar da shi fashakka shakka batnahu sai suka tsage cikin shi fahuma ya tsonahu haka kamar masu yin tiyata suka tsage cikin shi fakarashtu ana wa abu shi ne ke ba labar cewa kunje da suka yi mai kenan sun yi mi a wutar waya kotela ga can an kashe shi wanda haka ma aka yanka cikin shi ya yi mi ga al'ada shi kenan a ya mutu to iya abin da shi yaron ya faɗa a wannan gabar kenan fakharashtu ana wa abuhu nahwahu sai ita halimatu sa ta ce nan take da ni da baban shi abu kafsha sai muka fita domin mu ga me yake faruwa fawajen naho muntaqi'an launuhu sai muka same shi yanayin shi ya canza mun same shi kwance kamar ka ce jina-jina hmm, ba jini ke tare shi ba amma da ganin shi me ya galabaita zama waltazamahu abuhu ina ganin haka sai na yi ƙoƙarin rungume shi shi ma baban nashi sai ya rungume shi a wutar waya faja'alna na dummuhu ilaina ana maratan wa dummuhu ilaihi maratan ukhra ni in na ɗauka na kama shi na sa shi ga jikina kuma sai in kalle shi kuma ya ɗauke shi shi ma kama shi ma'ana suna tausayi mi halin da suka same shi a ciki faƙulna lahu malaka ya baniye sai muka ce me same ka ya kai dan nan namu faƙala sai ce ja'ani rajulani alaihi ma thiyabun biyad waɗansu mutane ne biyu kawai na ga sun zo suna tufafi farare faƙala ahaduhuma li sahibihi sai na ji ɗayansu ya ce ma ɗayan a huwa huwa shi wannan ce ƙwarai kuwa shi ne shi ne kala <laughs> na'am ya ce ƙwarai haka ne fa akbala yabtadarani farta'ani fa shaqqa batani faltamasa fihi shay'an ce kawai sai suka kama ni suka kayar da ni suka tsaga ciki na, sai suka fitar da wani abu fa akhazahu wa tarahahu wala adari ma suka fitar da abun suka yi da shi ce ban san ko menene ba ya za a yi mutumin da aka kama aka kada aka yanka mai ciki ko kirji kuma ya ga abin da ke haibayar da labari yana yiwa? yana yiwa a yanzu a zamani ko tiyatar zamani yanzu da ake yi an wuce cewa yanzu tiyatar zamani sai amami sai an ma allurai kayi kaza kana ji za a sanya ma abin nan kana gani ana yi to balantana ma wannan wadda wadda yake menene alamun nemin a alamin nubuwa hmm. ubangiji ya kaddara wannan abin ya faru ne domin mutane su gane cewa fa shi muhammad sallallahu alaihi wasallam to lahu sha'anun azim hmm. eh, yaro ne mai halin manya sakatun yana karmi a gane cewa fa yana tare da waɗansu abubuwa muhimmai tare da shi to shi sai Allah ya kaddara mai irin wannan abun da ya faru da shi kissa ta shakku sudar da malam ya kawo kissa ce da ya kawo mafiwa da ma'ana duk da ke mamu tabara ne ya fitar da irin wannan hadisin amma akwai canje-canje akan yadda ya kawo shi hadisin da ya zo kai tsaye ya inganta shine cewa ja ne jibrilu ba a rajulani alaihima thiyabun biyad ba kamar da mafi malaman tarihi suka kawo cewa malam mai littafin Nabiyu rahama ya kawo wannan kissa cewa wannan abin ya faru ne a shekara ta hudu imam muslim ya fitar da wannan hadidi a cikin sahihinsa cewa an anas bin malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atahu jibrilu manzon Allah jibril ya zo mai wa huwa yal'abu ma'al gilman yana wasa tare da yara fa akhazahu fasara'ahu sai jibril ya kama shi sai ya kada shi fa shakka an qalbihi sai ya tsaga zuciyarsa fastakhrajal qalba sai fitar da zuciyar fastakhraja minhu alaqatan sai a cikin zuciya ya fitar da wani gudan jini faƙala sai ce haza hazu shaitanu minka sai ya nuna mai ce wannan shine rabon shaidan wurinka kenan yanzu shaidan mi baya da rabo tare da ka sun magasalahu fi dastin min zahabin bima'in zanzam sun suka sai ya wanke shi ya zo da wata tasa ta zinari da ruwan zanzam sai sa ya wanke zuciyar sai maimai zuciyar ya yadda wancan hazin na shaidan to wannan ne ruwaya ta imam muslim malam ya ce cikin manyan fa'idojin wannan shi ne na farko fiha ta hayyatar rasulullah sallallahu lil isma min sharri wai ba ta gairin lahi ta'ala wannan an yi wa manzo Allah saboda ya kasance wato shiri na musamman gare shi a sanya a bashi wato isma ya kasance Allah ya kare shi cewa baya saba ma Allah maɗaukin sarki ga dukkan abin da Allah ya saukan mashi sannan kuma an tsare shi daga sharri kuma wannan ya zama mai shiri na mai talakil wahai karɓar wahayi daga wato mala'ika jibril abu na biyu kama annaha kanat ilana min Allah ta'ala limakanatihi manzilatihi sigari sigarihi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu wannan sanarwa ce duniya ce ake gaya ma cewa wannan yaron da kuke gani to wani babban mutum ne da allah zai zaba a duniya abu na uku tathirul qalbihi fi suratin madiyya tatharu amaman nas jami'an tsarkakewar da aka yi mai ba kawai a ɓoye an kai ba sai aka yi abun a cikin yara in kai abu cikin yara kai makaya cikin rediyo ne ko sai sun yi mi sai sun yada sun kai labari to sai alaƙadar abin ya faru yadda za a yaɗa a kai labari kuma galibi shi yaro in ba iyayensa ne suka koya mai karya ba shi baya karya gaskiya yake faɗa shi yasa ga aka yaro a ce ai salama da baba su ce a ce biyu su ce baba ya ce a ce <laughs> saboda bi shi bi salikatihi haka ya sani shi bai san wani abu karya ba to in ka ga yaro yana karya koya mai ita an kai to don a samu wannan daga bakin da baya karya in ji bahaushe mm, saboda shi manzo Allah fa lam yarkar ithman wa lam yasdil sanamin min tufulatihi ila wafatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya halicce shi bai taba yin wani laifi ya saba ma Allah ba a ce gashi wani sabo manzo Allah ya shawa yin sabo ya shi bai taba yi ba sannan kuma bai taba yin sajada ga gunki ba salawatullahi wa salamuhu alaihi abu na hudu shine idza kana shaytan lahu hazzan min qulubi subyan idan har ya kasance shaidan yana da wani rabo a cikin zikatan yara wahilam tahmal haƙadan wala bugudan wala hasadan zikatan da ba su da wata hasada ba su da wani sharri da suka kulle cikin ransu fa kaifa bi qulubil kibar to ina ga zikatan mu manya Hmm? wadda ba mu da aiki zai mai sai hasada da ganin kyashi ma'ana wannan yana nuna cewa mai mu ba da ina ya zuwa ga taskiyatul qulub ya kowa ya yi kokari ya rika ganin cewa ya tsarkake zuciyar shi babban abin da zai sa ka tsarkake zuciyarka shine kullum kai ka rika ganin ka cewa kana da kasawa wurin ibada sannan kuma kai mai laifi ne amma idan kan mai da laifi ya zama tudu ka haya naka kana hangon na wani tuku shi kenan ka tashi aiki hmm. amma idan kullum kana ganin kasawa kila a rana na fila shidda kake yi kana ganin cewa ka kasa da dare raka'a bakwai kake har wutiri ka ganin kasawa ka awa ɗaya kaɗai nake sallar dare to sai kullum ka rika mai ganin bari ka ƙara sannan kana ganin hito da kake ka don na fito fa kullum yana kallon mata can wurin dan wani lokaci yana dan duba whatsapp daga shi ɗan kiɗe-kiɗe yana dan tsaya in dan nema <laughs> abin nan karka ganin cewa duk laifuka ne kake yi wa Allah sai sa kai wa ta istighfari da mi tuba amma yin kullum kana hango waɗansu masu zina masu shan giya masu kaza kana ganin cewa ka ai kai lahiya launi ka zina ba ka shan giya ba ka kaza ba ka kaza to ina giba ina annamimanci ina karya ina saba alkawali ina cin amana duk baka ba'ir ne ba anan masallacin da Allah waye wata bai karya ba bai karya alkawali ba bai annami mance bai giba ba na jin ko liman sai an yi da gaske ko <laughs> musamman giba hmm. in dai kana zama majalisai to kai shi kenan ka sunan ka suri ka tashi aiki hmm. to dole ne bai su rika kokarin tsakake mi zukatansu su gyara ayyukan su gyara alakasu su da allah maɗaukakin sarki abu na biyar na ƙarshe da malai kawo shine shashakku sirrin sallallahu marratai ne kamar yadda za mu gani a cikin ci gaba da karatu cewa bayan wannan kuma an ƙara tsaga ƙirjin manzon allah sallallahu alaihi wasallam lokacin mi mi'iraji isra'i da mi'iraji malai ce وتطهير قلبه الذي هو أنقى القلوب البشر يدل على أهمية wata القلب بالصيانة والتطهير وعدم الغفلة عنه فهو saboda haka wannan yana nuna cewa inda ya har zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam an tsarke shi sau biyu to wannan ya nuna cewa kenan muna da buƙatar maka bibiya na zukatanmu wasan halin da suke ciki kar mu rafkana daga irin abubuwan da muke yi domin ita zuciya ita ce makmanul adu wa muhallu wasu wa gazuwahi shi maƙiyinka babban maƙiyinka shine waye shaidan inna shaitana lakum aduwun fattakhizuhu aduwa to zuciya nan ne wurin da shaidan yake hari ya ga cewa ya kai ma hari ya samu dama a kanka a zuciyarka ya sa ma wasu wasi wani za ka ga in ya zo alwala sai ya fara ya kai ga huska sai ya dawo baya sai ya fara ya kai ga hannu sai ya dawo baya wani sai alwala hudu ko biyar sai ta shidda ke yi wani kuma wajen kama ruwa shi kuma wani ba wasu wasi ake sa mai ba hubbu shahawat sharjul ne shahawi duk inda ya gama ci in ta gito zai bi ta da kallo in ta wuce zai bi ta sai ta mi sai ta ɓace in ya ɗauki wannan abu bai da aiki sai kallon mata hmm. shi ne abin aka jarabe shi da shi wani kuma mi a eh, shubuhat shubuha harkoki na bida'a hmm. same shi da waya masallaci ana tagoge ana kiɗe-kiɗe ya ce ai shafa ne ake ba kiɗa ba ne ba manzon allah ake yabo <laughs> to shi shaidan yana da mi makayid hmm, hanyoyi da yake bi yana wato ganin cewa ya kama bayi ko akwai hanyar da yake bi mai hmm. saboda haka wani yana nuna mana muhimmancin mu kula da zukatanmu kuma a daidai wannan gabar mun kawo ƙarshen in allah kai musati zama za mu tashi akan abin da ya shafi haihuwa wato mutuwan mahaifiyarsa da kuma rikonsa da abdulmutallib ya yi da kuma bayan rasuwarsa rikonsa da abu talib ya yi da tafiya da zuwa sham da makamantansu أبنا فريدي الله أبنا نجح فريدي الله جاء فرتمنا والسلام عليكم ورحمة الله